Rahoton wanda kungiyar Transparency International tare da haɗin gwiwa da abokiyar aikinta a Najeriya Sislak suka fitar ya ce Najeriya ce ƙasar da ta zo na 149 daga cikin ƙasashe 180 da aka yi wa binciken kwakwaf a matakan cin hanci da rashawa a shekara 2020 wanda ya nuna cewa an samu koma baya da maki uku domin a baya can Najeriya ta zo na 146 ne. Awal Musa Rafsanjani shine jami'in Transparency International a Najeriya. Wannan rahoto ba abin mamaki ba ne ganin yadda wasu jami'an gwamnati suke albazarmanci suke sace kuɗin ƙasa su zo majalisa ma su ba da rahoton cewa eh haka sun yi kaza sun yi kaza yaƙi da cin hanci da rashawa yanzu kawai kamar harkar kamfen ce ba wai gaskiyar zahirin tsawa mai da hankali a toshe hanyoyin da suke ba da damar da za a yi cin hanci da rashawa ko kuma za a yi barna kuɗin gwamnati ba. Ita kuwa shugabar kungiyar yaƙi da miyagun ɗabi'u da ke addabar matasa Halima Baba Ahmed ta yi tsokaci akan batun tana cewa. Babban matsalar mu a ƙasar nan shine a samu mutum da laifi kuma sannan sai ya kasance shi dan gata ne ko kuma shi wane ne abin ba zai yi tasiri ba sai ka samu wanda ya satan akuya ko satan kaza ma ko agwagwa ko ai sai handset na dubu biyu ko na dubu uku in na sata ne sai aka shi gidan yari shekara guda saboda handset don abin da alkali yanke masa hukunci kenan manya su ne yan gata talakawa da suke kasawa su tsare saboda da kuri'ansu don su samu canji ko kuma samu wani adalci a wajen shugabanni kullum mu ne ake cutar da mu wanda gaskiya haka bai dace ba duk yadda doka ta kama akan mutum za a yanke masa hukunci ko mun gatansa amma ga kwararre a fannin diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki farfesa usman muhammad ya ce yana mai ba da shawara idan ana so a samu nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa sai an samu an sa tsauraran doka masu kaifi kawai ko ɗaurin rai da rai ko kisa duk wanda aka kama shi da cin rashawa da hanci idan aka ga dokan tana aiki a kan kowane maɗuki to babu shakka mutane za su tsoron taɓa dukiyan ƙasa dukiyan talaka dukiyan kuma mutane wanda ya kamata a yi musu aiki da wannan abu idan ba haka aka yi ba duk ki je ki kawo cin hanci da rashawa na ko ina, mutane za su zauna ne su yanke wa kansu hukuncin cewa tunda an fi su su ma bari su zama masu cin hanci da rashawa. To sai dai sanarwar da mai magana da yawon fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ya fitar ya ce ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari da gwamnatin adalci ba domin ba a taɓa samun gwamnatin da ta yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasar irin wannan gwamnatin ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.